فسرع بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل ودأ لنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى الجزاء أما بعد أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha uku ga watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci masjidin rahma a wannan wata na ramadana watan rahama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala idan mu da rahamominsa inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani wanda muna fatan Allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da ainihin wato lahira abinda aka ce ni Allah ka ba mu ikon ni na bari na yi Allah ka ba mu ikon yi na bari Allah ka ba mu ikon bari Allah ka sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya ga lahira Allah madaukakin sarki ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja kan mu ba wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu ya musu rahama ya sa sun huta kuma aikin da su yi saboda su Allah ya kai sakamakon zuwa gare su wanda iyayensu suka rasu a cikin mu Allah ya ji kansu yi musu rahama wanda iyayensu suke da rai muna roƙon Allah ta'ala ya yi musu arzikin rabuwa da su lafiya da Ibrahim ne aka ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan wannan sai zuwa da fatan akwai bayan amma mata da kina ko irin mutuncin mata yadda suke shan magani a lokacin da za a fara yin azumin wata ramadan domin kar su al'ada ya zo musu malam hakan laifi ne ko ba laifi ba ne hakan ba laifi ba ne sai dai kawai mace kake yawaita irin wannan kamar a ce yanzu an biya mu wata za ta je aikin hajji da kuma a watan da za ta je aikin hajji tana da hasashen a kwanakin da ake aikin hajji zai iya zuwa mata saboda haka malamai sun yadda tana iya shan wani abu wanda zai tsaye da jini har ta gama ibada da sai dai kawai abin abinda yake tsaye da jini ko kuma ya jawo shi lokacinsa da yi ba shawarar da malamai suke bayarwa kada mutum ya yawaita amfani da abu, in aka yawaita to zai dawo shi kansa yana da tashi matsalar saboda duk abin da Allah ya yi shi ga tsarin yadda zai tafi sai aka za ka canja mai tsari kuma aka ce a haka yake so ya ci gaba da tafiya to dole sai ya haifar wa da mutum matsala amma yin abu ne kawai yake bujurowa a lokaci bayan lokaci to wannan kuma daban to in a munasabar aikin hajji ne in ya ba da shawara wannan an yi ba shi amma in watan ramadana ne yana ba da shawara tun da dama shari'a ta san cewa mace ne al'ada tana iya ajiye azumi bayan sallah karama to da za ta yi haƙuri ta bi wannan tsarin da zai fa amma dai asali ba laifi fi bane mu je gaba. Dan wannan wannan sai a zuwa da fatan alkhairi me hukuncin mata ita ce bayyana tsarin ta kamar ko lokacin da ya musa kayayyaki na sallah sai ta zo ta dinga fusa da wasu mata da wani da mazajen da kuma an da su yawai kamar wani abu. To, wallahi wani lokaci bayyana duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka na ni'ima yana cikin abin da ke jawo maka matsala. Kuna ganewa? To, a shi ne dalilin da ya sa annabi Yusuf da ya yi mafarki cewa in mira aitu hada ashara kaukaba na ga taurari guda goma sha ɗaya washen wal kamar na ga rana da wata a aiki humri sajiri sun faɗi suna hon sujada yana faɗar wannan maganar sai baban ya kira shi gefe ya ce masa ya bunayya ya kai ɗana za ta kusa surƙuya ka a daɗi wata ka fayyaki na ka kai da in ya shaitana lil da aduwwun mubin kanka ba ɗan uwanka labari akan abin da mafarki sai su wato ƙulla maka matan shi kuna ganewa to akwai guraren da idan Allah ya yi maka nema haka yawa kake in ba haka mutum zai zo ita tara wa kanta makiya sannan ita wanda take yin wannan da wannan manufar dan ta ba ma tana faɗa ba ne da niyyar niyya mai kyau tana faɗa ne da mugun manufa watakila tana so ta nuna ta fi ita tana cikin wani abu ba ta jin tsoron nan gaba babu wani abu da yake na rayuwa da duke da tabbas Allah zai iya jarraba ta nan gaba da ji tsoron Allah ta bari wani lokaci maza na zaune lafiya matan suna sababin jiba su cikin halaka yanzu ban saba faɗa ba amma bari zan faɗa a wannan majalisun yau akwai tuntun da na yi wata mata ita ce ta yi sababin jefa mijinta alaƙa da wata amma ba ta sani ba irin taron nan naku na mata in sun haɗu ana fila kowace tana ba da labarin yadda mijinta yake da alaƙa da ita wajen kwanciya ta zo ta ba da labarin mijinta ita kuma a cikin sa kowace tana da matsala da mijinta daga nan ta ga cewa ba ta ga zaman lafiya ba sai ta kulla alaƙa da mijin waccan da ita ta ba da labarin yadda mijinta yake da ita wajen kwanciya ta nemi lambar wani shi ta fara tura mai saƙo in bai kula saƙon ta hanyar rubutu ya dawo ya fara ba ta amsa tana kira bai ɗauka tun bai ɗauka ya bai fara ɗauka daga nan sai ina za a haɗu aka zo to ta inda ni na shigo rigima shi an kai lokacin da yake ganin ya kamata ya rabu da watan ne saboda da aurenta ita kuma lokacin take ganin bai ita bai yanzu ne mara a ci gaba da alaƙa to da na bi me ya haifar da wannan matsalar wannan fa shine abin da ya haifar da mijin ya faɗa cikin wannan matsalar kuma sababin faɗawa cikin matsalar mata ce to da ku ji tsoron Allah a daina irin waɗannan abubuwan Allah ya sa mu dace mu je ta gaba dan je wannan mawalan kuma a zuwa da fatan alheri Allah ya tsara mu rayuwa albarka mu yi san kwana da albarka amin har da ku masu saurare ali ba wata ta ce ta eh, ta samu ciki tabbata kafin a don aiki ba ta san ta ɗau ciki ba sai a farkon azumi malam ta kuma kamar tana da tana shayarwa tana shayarwa kuma wanda suke shayarwa jinkira su ko kinki kuma da suke sha magani da nufin za ta tura wancan cikin kina kuma da mai hukuncin wannan tsaftaci da sai ya kamata ya kamata kafin ki zubar da cikin ne ki tambaye mu ba cikin ne kin sai sa na ce wani lokaci in kuka je kuka yi wata kwafa wallahi yana buƙatar maliku da shafi da abu hanifa da ahmad da hanbali sai sun dawo duniya sun yi fata to ya kamata kafin ta gini ke ya kamata ta tambaya ya ya kamata to don kina da wani ciki ba haka kawai ake zuwa ba a je a zubar da wani in kina da ɗa kina shayarwa ɗan bai daɗe ba sai kika ɗauki wani ciki ana yin wannan ne based on fatawar da likitoci amintattu suka bayar idan an ji an gwada likita biyu uku wayanda ake ganin a zahiri suna da tsoron Allah amintattu sai binciken su ya nuna cewa tunda kina shayar da wani ɗa da kuma wani ciki kin samu akwai yiwuwar garin ƙoƙarin ki ɗauki wani ciki yanzu yana iya haifar da matsala a rasa wanda aka haifa shi ma kanki yana iya zama barazana gare don an samu fatawan likitoci sun ce haka ya kamata a yi in ba a yi haka ba akwai yiwuwar samun matsala tamanin cikin ɗari cikin ɗari ta fuskar ɗan da kike shafawa da ke kanki don an yi wannan suna ganin babu laifi amma ka kawai ke da kanki ki Musulma? ki je ki kayan kishi da kike ka zauka zauka tabbayau ba ya kamata a yi so inda ciki ne ta riga ta zubar da cikin cikin babu shi hukuncin jinin da ke zuwa mata hukuncin haihuwa ne sau da za ta tsaye da abin da ya shafi ibada gwargwadon kwanakin da jini ke wa mace in an haihu in ya tsaya daga baya shi ka ci gaba da ibada amma dai haka ya kamata ce asali wallahu a'lam na'am Allah ya saka da alƙairi malam zai hukunci wanda ya yi gaban imam imam yana limanci kuma a yi sallah a gaban shi me ka ce idan imam yana sallah to me hada me hada mata da abin gaba da imam sallah a gaban imam ne hukunci ai wannan tambayin maza ne kama da shi ko dai tambayin maza ka kawo na eh ina nan? Eh, suna yin ne a nan? Eh, a tambaya ne suna yi eh, a gaban liman? da ku duk wurin Allah ku daina sallah a gaban liman ku dawo nan hmm? Hmm? yanzu kana nufin da bayan can da nan gefen da nan gefen ok nan ba dahi to in ya riga ya zama da lura babu inda za a yi sallah sai nan wannan babun sadaba amma shi ne a yi sallah bayan liman ba gaban liman sannan nan ba a ce masa gaban liman sai dai gaban wa gaban masallaci su in ba yadda za a yi sai nan ne wajen da za a yi sallah to wannan kuma wani abu ne na daban amma akwai gurin da za a yi sallah to asali shi ne a kauce ga gurin mu je gaba malam wannan ta rubuto tambaya ce ko da shawara malam mutum ne yake tafiya tsawon shekara uku baya gari wanda idan ta ga mata mata da miji ba da sukan ba ta sha'awa yadda suke rayuwa malam ana suna bukatar a ba ta shawara kuma a ta musu da addu'a a kai yadda za ta yi ta samu maslaha a ta wallahi addu'a bai yanzu idan kina jin yunwa ya turo masallaci ki ce kina jin yunwa a ba ki shawara kuma a haɗa da addu'a ki daure ki ci gaba da jin yunwa ko zai yi ba zai yiwa ba shi yasa na ce duk wacce take da complain na aure babu fa wata mata da ita da mijin kawai kwana ya karyo ta karyo kwana kawai sai suka haɗu sai aka zauna aka ɗaura wuri da Allah akwai ita wannan mai complain din da Allah tana da waliyai da suka ɗaura aure ko shi da aka ɗaura ma auren yana da wakilai ko bai da su yana da su wannan matsalar a mayar da ita zuwa ga waliyanta da shi su zauna shekara uku ba wata uku ba ana ganewa shekara uku ba wata uku ba shekara uku ba wata uku ba ne wannan mijin ko dai ya dawo ko kuma a ɗauki matarsa inda ta tafi a kai mai ko kuma su waliyan san yadda za su su nemo mafita yana cikin dalilan da ke sa wasu matan da auren su kaga suna da alaka da wasu mazajen kuma mazajen da ke da irin wannan halin su suke buɗe ƙofar fitila muna nan muna fama da irin waɗannan wani ma sai ka kai za ka aika mai da kuɗin mota ka ce baro garin da yake dawo amma sai ga yake dawowa Allah ya samu dace mu je gaba bayan sai masu a kodin rukun da ta fama da rashin lafiya Allah ya ba shi lafiya. Allah ya tashi ka kafaɗu. Akwai wanda kuma mata da shi sanata ya ke makama wanda zai ga musamman ba a matsayin na da ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta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 وإذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kuka yi imani tun da dama ya faɗa a wasu mutane da suke yin mitin ɗin da babu kyau eh? to Allah ya hana su ya ce duk mitin ɗin da yake ya ƙunshi akwai al'ismu zunubi sannan akwai na mutum ɗin da za idan a zalunci wani sannan da sabawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah sai yake to kaji. to shine Allah sai ya sake kira ce, ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa inda kuka yi imani idan na je idan in za ku halarci wani mishin fala zo bil ismi wani udwan din mishin ɗin da kuka san ya kunshi mutum in ya ji zai samun zunubi uduwa ne ko a wajen mutum din za a tattauna ya za a zalunci wani wa ma asbiyatur rasuli ko mutum ɗin da ya kunshi akwai saba wa manzon Allah Allah ce in dai kana musulmi mumini to karkace wa tanajo ku dinga halartar mutum ɗin da ya kunshi bilbirri aikin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala wa taqwa saboda Allah ta'ala ya faɗa mana cewa ta'awanu alal birri wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan idan abu ya shafa aiki ne na nagarta to a haɗu a taimaka wa amma idan abu ya shafa aiki ne na ɓalla wannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana cewa kada a yi sai ce wattaqullaha alladhi ku ji tsoron Allah wannan da ilaihi sharuna gare shi za a tayar da kowa da komai zuwa gare shi da haka cin da kuka ji ya faɗa ƙarshen ayan ya ce wata ƙulla allazi ilaihi sharu. saboda galibin abubuwa da Allah ke faɗa kamar yadda in mutum ya bi Allah daga duniya Allah zai fara gyatta rayuwarsa ya zauna cikin daɗi da kwanciyar hankali kafin ya je lahira a cika mai sakamakon Ba haka in mutum ya mai da rayuwar ya zaman tuban da fito na fito da Allah ba abin da yake Allah zai dan kana mai hukuma kafin ya je can ya haɗu da hukumar da ta fita shi yasa kuma ga Allah matafakin sarki da ya faɗa cewa kalla idza dukatil ardu dakkan dakka a'a idan aka niki ƙasa nikewa waja'a rabbuka Allah ya zo wal malaku saffan saffa da mala'iku sahu sahu waje a yau mai izin bin hannan a ranar za a ɗauko jahannama a taho da ita yadda kuka ga yanzu idan an gama azumi an kai ashirin da tara ba za ku ga ana wucewa da shanu ba an ɗaura musu igiya ɗaya a gaba ɗaya a baya to ita ma jahannama haka za a zo da ita a ɗaure an sa masa linzami dubu saba'in kuma kowane linzami kwaya ɗaya mala'ika dubu saba'in ina riƙe da ita shi ne waje a yau izin bi jahannam yau izin ya tazarkar insanu wa an na zikira ranar da ɗan adam duk abin da ya faru tun daga farkon rayuwarsa har ƙarshe sai ya tuna da ya faru in lalata wani bala'i ne zai iya sawa ki iya tuna abin da ya faru gaba ɗaya a rayuwarki na shekara ɗaya eh? to idan mutum ya ga wannan sai ce ya ƙulu ya laita ne ƙaddamta da hayati kai to abinda na gabatarwa kaina na aiki a lokacin da nake raye to a ranar ne Allah zai ce fa yawma idin la a azabahu ahadun wa wata tsaho a hadin Allah shi ke yin azabar da ba wanda ya iya azaba irin tashi shi yasa kuka ga mutuwa ma da Allah ya saka akwai hikima wajen hutar da ɗan adam saboda yanzu da kashewa a hannun wani yake ba Allah ba da wani saboda mugunta in yi maka azaba an ka mutu sai ya dawo da kadin ya ci gaba da ba azaba to amma sai zaman to ba wanda yake da wannan iko bi yadda wani ke so ya azabtar da kai in ka mutu dole ya hakura sannan Allah bai sanya iko na abada arare bai dawo da kai duniya ne maka azaba ina tabbatar muku wallahi da Allah ya bada wannan daman da a ko inda ko ka mutu sai sun dawo da kai sun ci gaba da wa mutum arawa to Allah sai bi to shi kuma Allah da yace wa yawma idhil la yu'adhibu a harin, ba wanda iya azaba irin ta shi yasa ita kuma mutuwar ma sai yasa a kashe ta mutum yana shan bala'i sai yayi burin ina ma ya mutu dan yana ganin da zai mutu ita ce hutu kuma wallahi hana shi mutuwa Allah ya kiyaye to sai Allah ya ce inna ma إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضاره شيئا وليس بضاره شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل Allah ta'ala sai تعالى سيتي إنما النجوى kawai kowane irin mitin kawai mitin illa mata haddin fufufiyatan bil ismi duk wani mitin da za a yi a haɗu ana tattaunawa a ɓoye wanda zai kunshi bil ismi akwai zunubi wal udwani akwai zaluntar wani wa ma asiyatar rasul akwai saɓawa manzon Allah domin shaitan shine min tazyin shaitan shaitan ne zai kawata wa mutane a zo mutum din da ba na daidai ba a halatta ko a zo a kulle mutum din ya za a kashe wani duk akwai wanda suna yi sai su dare daga an kira nan an kira can, wasu ma mutum din in suka tashi kulla shi na sharri sai sun bar ƙasa sun tafi wata ƙasa a san za a kullo mutum din wane ga matakin da za mu ɗaukan mai wane ga yadda za mu yi da shi wane na ta inda za mu kullo mai wane ga yadda za a haka ake wasu malamai ne masu karantarwa sai an bujari an yi mutum din yadda za mu ɗauki mataki mu kai ƙarshen wane to har annabawan Allah ana musu haka Allah ya ba da labarin annabi salihu mutanen shi haka suka yi walaƙada arsal na’ila samu da aka musalihan Allah ce da muka aika annabu salim zuwa ga saboda a ni abudullah haka idan farida ne ya tafi mun da yake su bauta wa Allah sai da bangarori guda biyu na garin ana rijima tsakanin masu maganan abauta ma Allah da masu bautar wani Allah to har Allah ya ba da labari daga ƙarshe cewa tsalin ta ba samu billahi dan Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi a cikin garin akwai kwamiti na mutunta Allah ce banna suke wala ba sa yin gyara ko da suka zo da daddare suka zauna Allah ya ce qalu taqasamu billahi sun faɗa a junan su kuma suke rantsuwa da Allah cewa lanubayyitannahu wa ahlihi shi wannan annabin abin da ya kamata mu je da daddare mu sa a kashe shi da shi da iyalansa ثم لنقولن لوليه sannan mu zo mu rantsuwa ga Allah da ƴan uwansa cewa ma shahidi na ma halika ahadi walla ba mu san yadda aka yi da shi da iyalansu su halaka ba wa inna la sadiqun kuma mu rantsi musu da Allah mu ce gaskiya muke wanda ka inda za su sa a yi ɓanna in aka yi ɓanna bayan sai da suka yi mikin cewa ga matakin da za a ɗauka kan wani in an gama kuma su za su fara zuwa kan gawar shi su fara kuka sannan kuma su ake ganin su ne manyan da su ya kamata su binciko sannan nan take za su faɗa wa duniya cewa wannan abin da ake ba za mu sala mai ido ba yi mun ɗauki mataki to kuma su suka sa aka kuma sun zo sun ta wa duniya cewa wallahi ba za su zura ido ba sai sun ɗauki mataki kuma matakin da za a ɗauka shi yasa da babu lahira ba da ba dan akwai ranar kwaye sai an mai ba wala da an cuci mutane eh shi yasa Allah sai ya ce min tazyir shaytan wannan yana cikin awatawa shaytan li yahzuna alladhina amanu dan ya bakanta wa masu imani ne wa laysa bidarihim shay'an illa bi iznillah kuma shi shaytan ba zai iya cutar da su da wani abu sai idan Allah subhanahu ta'ala ya kaddara ya ga dama أما وعلى الله فليتوكل المؤمنون دم إيمان ذا الله سبحانه وتعالى سكي دوغا آية تقبع الله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فإله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يغفر الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wannan ta nuna kofi Allah Ta'ala Sa'a ya ce, to yi a yi yohan ya fi waɗanda kuka yi imani. Sai da su in aka ce muku tafassaho shine tafassaho kuɗan buɗa, kuɗan gyara zaman ilimin jihar Jafi. A inda yake majalisi ne na karatu, to tafassaho da Allah ku ɗan gyara a ɗan buɗa. idan kuka yi haka yafsihillahu lakum kuma Allah sai ya rawata muku shine yuwassilillahu alaikum fid dunya wal akhirah Allah sai ya rawata muku duniya da lahira to daga nan ku dinga kiyayewa masallaci da fa yake da gidajen ku kun ga lokaci maza idan an cika masallacin nan kafin a fara karatu wallahi ba za ka taɓa jin hayaniya maza ba dan an zo an yi an yi minti biyar kafin amma yanzu ana cewa an yi shuru dole manta ma kuke a masallaci ku to ku gane in kuka shigo nan gurin dan Allah ku dinga gane bambanci kun baro gidajen ku da kuma kun taho ɗakin Allah kuna wa? saboda Allah ya ce wato kuma yuwassu illahu alaikum fid dunya wal akhirah Allah zai yalwata muku duniya da lahira sannan ga hadisi manzo Allah ya ce wasu mutane ba su zama wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ba suna karanta littafin Allah ba sai sai rahama ta lullube su sai natsuwa ta sauka a kansu to dalilin da ke sa Rahama ta sauka in aka shiga ɗakin Allah shine natsuwa ake don bambancin sada guraren kenan duk maganar da bata zama dole ba in an shigo masallaci haƙura ake yi da ita ba wajen hayaniya ba ne saboda shi wannan wajen da kuke gari shi ne fa inda Allah ya fi so kaf a doron ƙasa nan masallaci wanda ya tazarar sama inda mala'iku suke zama da ƙasa ba wanda ya ce faɗa miki cewa tazarar kilomita miliyan nawa ne amma babu inda mala'iku suke hangowa a matsayin nan doron ƙasa ne in ba waɗannan ɗakunan na Allah ba kuma ko da da daddare ba fitila a masallacin an kashe duk kowane fitilu to ta wannan hanyar ne kaɗai suke gane nan doron ƙasa ne ta yadda babu inda haske ke bayyana musu in ba wannan ɗakin na Allah saboda himarsa da muhimmancinsa da za wa ila ƙilan shiru idan aka ce irtufiku min ba'adil majalisi ku dan buɗa a wani wajen zaman liyajili safi adin sabbi saboda wani mutum ya wanda ya ɗara ku daraja da girma ta fuskar ilimi kin zo kin zauna a wani guri sai ga wata malama ta zo tana gaba da ke ta fuskar ilimi sai aka sai ki dan gyara da Allah dan wannan malamin ta zauna Allah sai ce ban ku dan buɗa ku tashi shine fartafi'u anha me yasa aka ce idan ana majalisi ka zo ka zauna a wani guri akwai wanda in yana gaba da kai a karatu in ya zo aka ce ka dan buɗa ka tashi shi Allah ya ce yarfaqillahu allazina amanu minkum duk wanda yake da imani a cikin ku Allah ya daga darajar ya daga ainihin wato girman sa amma wallazina utul ilma daraja wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba su ilimi ya ba su darajoji ko da ko suna da ainihin wato imani kuna ganewa to ilimi shi kaɗai ne ɗan adam yake da tabbas in nema masu ya samu dan labarin tambayi ku nan a cikin ku nan kun san wata mata da ta kai shekara talatin tana neman karatu wata samu ba a sha ce a rayuwarta ta taso neman ilimin ta ta kai shekara talatin a harkar karatu sannan kuma ta samu karatun ba nan cikin kuwa ya san wannan matan shi kaɗai ɗan adam ke da tabbas in ya nema sai ya samu amma nan gurin in aka tambaye ku matan da kuka san sun shekara talatin suna neman kuɗi ba su da kosi shi eh lalla kowa nan za a sami su kowa za a to shi ne bambanci na ɗaya sannan mun faɗa muku a je maka ce daga cikin sifar Allah akwai ilimi idan ɗan adam yana so ya to su ya ɗauki wannan sifar ya sama kansa shi sa maka ce ilimi ne yake sawa ko kare in ya kamo abu in ba koya mai ga yadda zai kamo abin farauta ba ba a yadda ya ci ba wannan ilimi ke haifar da haka amma lokacin da mu yanzu muke maganar ilimi kuma muna magana akan ilimi ta fuskar wahayi ba ilimi saboda kun san akwai wani tunani da ya shige mu akwai waɗanda za ka ga sun yi karatu na duniya sun kai kowane irin mataki idan ana maganar jahilai sai su ji cewa ba sa ciki a daidai lokacin da wani in ka tare shi ko fatiha bai yi karanta amma kuma ana maganar jahilai yana ganin shi bai cikin wa a'a shi mai wannan karatun sana'a kawai koya ba idan ana maganar ilimin sana'a to tabbas yana da ilimin sana'a kuma sana'ar fanni fanni ce shi ya ji ya yi karatu a wani bangare ya iya sana'a iri kaza idan akwai baganeza a ungoku wanda ya iya idan taya ta yi faci ki kwance ta ya gyara ya sa mata iska a mayar duk tafiya su sai ba shi yana karatun wata sana'a shi ma baganeza ya iya wata sana'a yadda in wannan baganezan bai san fatiha ba shi ma in bai san fatiha ba duk tafiya su sai duk jahile ne shi kenan ba kama yanzu mutane sun akasa abubuwa musamman nan kasar Allah ya gargabe mu yanzu maganan intaji a samar da wani abu na amfani ta fuskar karatun da ake ba shi ake ba yaran da mutane suke shi suka ɗauka shi ne ilim yaran turancin shi mutane suka ɗauka shi ne wa shi ne ilim da can waccan ma'aikatar tana nan sai ga mutum ya yi karatu a ɓangaren karatun da ya kono ci bai iya kuma an ce injiniya ne a wannan ɓangaren wadda ka sai zaman to bokon da ake a nan kasar kowa ko yana boko ne don ina zai samu kuɗin da a ya kwasa ko ba ka ake yi ba haka ake yi ya samu ofishin da zai ƙara zurika ya kwashe kayan jama'a ya gaba bokon da ake yi kenan to sannan wato a bambancin bambancinsa abinda bahaushe ke cewa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi in ka tara da sarkin ƙarfin da sarkin yawa duka ka sarkin ilimi ya fi su wannan ya sako ga wahayin farko da aka fara yi manzo Allah shi ne ikira. annabi ya tashi ya karatu amma kuma yau daga cikin abin da ke mana wahala wannan al'umma ne akwai karatu kowa yana son jikinsa uwa bai so ya sha wahala da ilimi bai da wahala wajen neman shi to dama da bai yi kima ba wallahi wannan yasa duk wata hanya da wani ko wata za ta ce miki wai ga abin da za a sha a yi karatu ko rabu da su ƙarya take makaryata ba abin da ake sha a yi karatu wallahi shi amma ga ranar ma akwai wani abu da fashe ta haddasa ƙuranin nan eh in san haka ake Hmm? lokacin da ake yin albun na kasu na audio na saman sha'awi da kalil da kusuri da waye da waye wani ya ji wani ya ba shi laƙani ya ce min ya haɗa kaza da kaza da kaza idan ya gama zai nemo faratan tabara zai rubuta ayoyi kaza wannan ruwan in an wanke da shi za a dafa waɗannan fararen tantabaru kuma ya ce min wallahi ranar da ya tashi neman fararen tantabarin nan ya sha wuya kawo ne samu su ya zo ya rubuta ayoyin aka wanke wai shi malamin ya ce ne in dai za ka iya saura in ka sa kafin na ɗaya ka kunna shi daga farko zuwa ƙarshe ka haddace sa'i da ka juya shi ka saurari bangare da yi har ita sabbi ya ce ya je nemo fararen tantabaru aka gyara aka yi da abin da za a yi aka dafa ya yi ya haɗa da roman ya shirya ya samo rediyo ya zauna ya kunna kasin yana jiran in ya saurari kasin daga farko zuwa karshe shi ke nan ya naɗe abin da kasin ya faɗa shi kenan aka gama na ce to da ka ji kafin ɗin ya aka yi ce Allah shi ko ayar farko ma bai rike ba duk wannan abubuwan mun yi gogayya da su a makarantun allo a ce ga shi nan ka je ka rubuta salon ƙuri'u ka falatarsa ka haɗa da ruwan ƙanzo da ka rubuta kana sha da wa allamnahu min dunna ilma da wa qur rabbi zidni ilma irin su salon ka falatarsa wallahi malama sai shi mutum ya tashi ya yi karatu ba zai yi ba wannan ita ce maganar gaskiya Allah ya sa mu dace to Allah sai ya ce wallazina utul ilma darajat sau da har duniya ta tashi ba zai taba zama daidai masu karatun cikinku ba da marasa karatun cikinku sai dai ku tsoron Allah wani lokaci ko mata ba a cika gane masu karatun cikinku da jahilan cikinku ba saboda da za ka ga mara karatu za ka yi kuma haka za ka ga abin da za ka ga mai karatu za ka yi duk wacce ka ganta da hijabi da nikabi sai ka fi yar uwa annabi hudu da kira a ƙur'ani na hotar tartila to ba za ka gane imanin ta ba da gaske shirin da Allah ya kawo jarraba mijin ka je ƙara wallahi in ba sa'a ba za ka ga duk irin martanin da jahila ke mayarwa lokacin da ta ji labarin mijinta zai ƙara wuri. wannan da kake ganin ta ta yi shigar hijabi da niqabi za ka ɗauka ya ƙarƙo annabi hudu ce tilawa in tana karatun ƙur'ani dole sai ka saurara saboda zaƙin muryarta wallahi in ta tashi mai da martani in ba sa'a wallahi sai kaga irin abin da jahilai ke yi ko kuma fiye da ma jahilan wallahi haka za ke haka a duk tsoron Allah a kwatanta ko ba gaskiya ba to shi yasa Allah sai ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah duk abin da kuke yi na aiki kwararre ne ya san abin cikin sa da bayan sa aya ta gaba ce ne ya أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا ولكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ya ku wa'inda kuka yi imani idan na je tumur rasula alhamdulillah ya gafirullahu lana wa lakum idan na je tumur rasula idan za ku gana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine sarar tumur rasula za ku kebance da annabi to faqaddimu bayna yadayna jawabun sadaka ga kun ku zauna ku fara tattaunawa ku ajiye abin sadaka mutum ya rubu wani abu kuna ganewa kamar yanzu a ce jistan da kika zo za ki ga wani malami akan wata matsala kin taho da ita kuka dan rubu wani abu ba ki zo a baki ba ma ki ma kamata ki rubu wani abu haka Allah ya faɗa a farko sai yake cewa taqaddimu ku gabatar bayna daina jawabun sadaka gabanin ku fara tara tattaunawa da annabi wa ajiye abin sadaka sai ki zalika khairul lakum wa atahharu wannan shine yafi muku alkhairi kuma shine abin da yake da sarki amma idan mutum ya zo ga matsala ta taso yana so yi munajati ya gana da annabi ya buga ya buga yana so ya samu abin da zai kawo bai samu ba sai Allah ya ce fa in lam in ba ku samu ba fa inna Allah furu rahim to Allah mai gafara ne mai jin kai ne wannan ayar da ayar da za ta biyo bayan ta shine a ashfaqtu a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqat فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون الله ما تفكر سكيتي أشفقتم zai takura muku shine akhiftum al-faqara ko kuna ya zama ka'ida a ce da mutum ya zo kafin ya iya tattaunawa da annabi kuma ga alaƙar sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallama yadda suke sansa da yadda suke ƙaunarsa da yadda wani in ba dole ba ba abin da ke raba shi da inda annabi yake to idan ya zaman to zai sa muku wahala ko a ce yau ka bayar gobe ka bayar kana jin tsoron talauci don alaƙar ɗan adam da kuɗi an tuƙaddimu a ce sai kun dinga gabatar da wani abu bai ne daina jawabin sadaka da sadaka kafin ku gana da annabi to fa in lam tafa'alu in ba ku haka ba saboda ba ku samu ba wa taballahu alaikum Allah ya karɓi tuba ku to fa aqimus salata ku da sallah wa atu zakata ku ba da zakka wa atiu Allah wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzon Allah wallahu kabirun bima ta'malun Allah masani ne ya san abin da kuke ciki da baya kuma kwararre ne wannan ayi tana daga cikin ayoyin da malaman tafsiri suka tabbatar da cewa waɗannan ayoyin sun sauka kafin wani mahaluki ya aiki da su a duniya kuma Allah ya shafa hukuncin hadisi ɗaya ne ake kawowa a ƙarƙashin ta don a fassara cewa sai da na Ali ya yi sadaka amma hadisin bai inganta ba gaskiya kuna ganewa saboda da Allah bai shafa hukuncin ba matukar abun bai tsaya a matsayin hukunci ne da ya shafi annabi ba to da duk wani mutum da ya taho da matsala yana so ya ga wani malami to kafin ya gan shi ba su ya kawo wani abu to kuma kun ga a ce duk da matsala ta taso miki kina so zaki ga wani malami ko tambaya zaki a ce sai kin ajiye wani abu akwai wahala ko ba akwai yasa Allah ya saukar da ayar kafin ma a yi aiki da ayoyin sannan sai Allah ya shafi wa ya shafi ainihin wato hukuncin kuma ga tilawar ayoyin muna karantawa ainihin wato a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala. To dama malamai suna da annasku guda uku, nasku tilawati, shafi tilawa ma'a baqa'il hukumi, tare da kuma hukunci yana nan akwai hukuncin da ake ɗabbaƙa su da ƙur'ani ya sauka sai aka shafi babu tilawa amma hukuncin yana nan sannan akwai wato naskul hukumi ma ma'abaƙa tilawa a shafi hukunci amma ga ayar a ƙur'ani muna karantawa sannan akwai naskul hukumi a tilawa akwai waɗanda an shafi babu kira'a babu hukunci shi yasa lokacin da annabi yake da rai an yi abin da ake ce masa al'arbul ake karatun ƙwar'ani na ƙarshe. da tun ramadana mala'ika da jibril zai zo shi karatun ƙwar'ani da annabi so ɗaya ya karanta ƙwar'ani shi mala'ika tun daga farko har ƙarshe annabi yana saurara amma rayuwar annabi na ƙarshe. shi saman zan Allah da suka yi su biyu da mala'ika aka karanta Qur'ani tun daga bango zuwa bango aka sake karantawa daga nan ne yace ina ganin cewa ba wani abu yake nuna shine ajali na ya kusa ne to duk sahabin da bai garin Madina a lokacin bai san me ya faru da Qur'ani ba kuma kun san irin hanyoyin can da ba irin yanzu ba wasu sahabban annabi ya tashe su a Madina ya tura su karantarwa wasu guraren wasu hatta rasuwa annabi sai dai sako ya je musu daga baya su tun da annabi ya tura sai ce ku je guri kaza ku karanta suka tafi daga nan ba su tsara haduwa da annabi sai dai a haɗa gaban Allah an gane to sai Allah ya ce aya ta gaba ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون الله تعالى يشهد ألم ترى baka gani ba kai mai sauraron karatu filallazi zuwa ga waɗanda tawallau suka jibinci ƙaumin wasu mutane wanda mutanen da suka bibinta gadiballahu alaihim Allah ya yi fushi da su Allah ya yi fushi da waɗannan mutanen su ne yahudu Allah yake cewa waɗanda suka bibinci wanda Allah ya yi fushi da su su ne almunafiki na munafikai allazina kanu yatawallawna alyahuda waɗanda suke jibintar yahudawa wa yanquluna ilaihim asrar almu'minina sannan suna naƙalto suna ɗauko asiran masu imani suna kai musu da haka su ne Allah ya ce wa fikum da dawo a cikin ku al'ummar musulmi akwai yan leƙen asirinsu. Munafakai, Allah ya raba mu da munafunci. yana cikin ƙalubalen da manzon Allah ya samu bayan wahalar da annabi ya sha shekara goma sha uku a makka to makka ita ta kasu gida biyu a makka nau'in mutane biyu ne ko wanda ya yarda ko wanda ya ƙi yarda babu na uku wannan saboda duk dalilan da zai sa a yi wa annabi mu'amala mutum ya faɗa mai abin da ke bakin shi abin da kuma zuciya ta ƙudurce ba shekara sha uku haka aka yi a makka aka baro ta aka taho madina shi yasa malamai suka ce duk kalmar munafunci da Allah ya ambata cikin Qur'ani kusan guri 35 to in kina so in kina karatun Qur'ani ki gane wannan surar a ina ta sauka a Madina ta sauka to duk surar da kina karatu kika ci karo a Qur'ani an ambaci munafakai a cikin ta ko a Madina ta sauka in kuka cire sura guda ɗaya ita ce suratul ankabut ita kuma ishara dama Allah yake wa annabi cewa rayuwarsa ba za ta kare a makka ba kaɗai zai bar makka ya tafi madina to me ya haifar da munafunci a madina shi yasa kullum a rayuwa in kana yin abu kana samun nasara to gwargwadon nasarar da kake samu gwargwadon matsalolin da za ka dinga cin karo da su an yi shirin za a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Makka aka je aka yi taro a darun nadwa a darun nadwa din nan aka ce to an gane a cikin wato shawa, akwai waɗanda ba ku yarda da annabi su ba amma kasancewar ɗan kabilar shi wasu sun yarda za su ba shi kariya dan kabilancin kawai to in wata kabila ce ta bi ta kashe shi to rigima ba za ta ƙare ba sai aka ce yanzu abin da za a yi dukkan ƙabilun larabawa su haɗa kowace ta ba da wakilci wajen kashe annabi Eh da in an zo an kashe manzan Allah ai su ƙurin shawa ba za su iya haɗuwa ba su yaƙi da dukkan ƙabilun laraba da aka wannan mitin ɗin a naduwa Allah ya ito abin da suke cewa iriyan kuru duka alladina kafaru ka tuna lokacin da kafari suka je suna kulla makirci ya za su yi da kai da yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wasu suka kawo shawara a kama annaba a ɗaure shi wasu suka ce a kashe shi wasu suka ce a kore shi Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah sun kulla dabara yadda za su kashe annabi shi kuma Allah ya kulla dabara yadda zai tsallakar da manzon Allah to da ya baro makka ya taho madina ba shi kenan za a ɗauka rigima ta kare ba yana zuwa makka kuma madina kuma to daga nan sai matsalar munafunci ta fara sai zaman to a madina da kuma yahudu annabi ya samu ɓangarorinsu guda uku akwai banu ƙainuka akwai banu nadir akwai banu ƙuraiza wanda ai ba sai an faɗa muku waye yahudu na zamanin ku kaɗai za ku kalla ba na zamanin annabi ko na zamanin ku kaɗai yanzu rigimar nan da ake ta baya bayan nan tsakanin goyon amerika da isra'ila ana maganar sun kashe mutum a falasini sama da mutum dubu saba'in ke sa ranar nan wani aka ɗauke mai takalmi a masallaci abin ya ɓata mai yanzu ya samu wani malami ta daga ta malam kullum sai dai kuta cewa allah ya mana rahama Allah ya kai mu aljanna yace ban duk kuna addu'a kuna ce Allah ya tsara wa jahannama zabi ba sai ya kamata yadda ake roƙon Allah ya rahama ya kamata ita ma jahannama a dinga roƙon Allah ya kara mata zabi saboda akwai waɗanda mutan nan fa sai sun shige ta to abin da suke na ba daidai ba a dinga roƙon Allah ita ma kanta wutar Allah dan in za su shige ta su shige ta da hujja da kyau so kuna kallon yadda kashe mu ɗan adam ba su kai komai ba to mun mamaki ba ga wanda ya san su tarihinsu su su suke da tarihi da masu kama annabawan Allah su kashe Allah ya ce zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna al-anbiya al ghairi haqq to wanda a gurin shi ya kama annabin Allah ya kashe dan Allah dan an ce muku ya kashe mutane a Palestina abu mamaki eh to wannan ba su ba wannan bane yake da bakin ciki da damuwa ita al'ummar ta koma ta mai da waɗannan mutanen su koma ita ce a koyin ta shine babbar damuwa ku koma ku kalli bukukuwan mu da abubuwan da waye rayuwarsu ita ce tafi birge mutane sama da rayuwar da annabi ke koyar da mutane ɗora su akan wa akan hanya to waɗannan mutanen sai Allah ya ce alam tara ila alladhina tawallaw qauman baka ga mutanen da suka jibinci wasu mutanen da wanda gadiba Allah alaihim Allah ya yi fushi da su su ne munafikai suna rayuwa cikin ku sai suna tare da ku kuma suna tare da su in kun zauna kun tattauna wani abu za a yi sai wani a cikin su ya sila ne sai kuma ya je ya faɗa mu wa'annan yahudawan cewa abin da musulmi suka shirya har sai da ta kai idan manzan Allah zai fita ya je yaƙi sai ya abin da ake ce masa tauriya ka faɗi magana guda wacce tana da fuska guda biyu wanda kake faɗa ma yana nufin ɗaya kai kana nufin ɗaya Shi ne tauriya idan manzan Allah zai tafiya sai ce nan yayi sai gari ya waye in wani ya ji ya faɗa ya ce mutanen nan su shirya sai ce to in gari ya waye sai shirya sai ce nan eh yasa za ku ga ko yanzu a harkar tsaro akwai wanda abadan in zai tafiya bai ga ba a gane inda in bauchi ya ce ce zai yi abuja in gari ya ba in kun je kun tara can to bai ba hanyar ba da za ku eh ko in bauchi ya ce ce kaduna yi ko kun fahimta to akwai wani mutum ana ce masa abdullahi bin da sarri ko da annabi ya je garin madina ƙabilun laraba su kuma guda biyu ausu da kaziris ana ƙoƙarin a naɗa shi ya zama shi ne shugabansu ana zuwa annabi yana yin hijira yana barin makka yana zuwa madina sai magana naɗa shi shugabanci sai ta sha ruwa to daga nan rigimar ta fara da ya gaba zai iya faɗa da annabi ba faɗa na gaba da gaba sai suka ce bari su shigo musulunci ba don su yi musuluncin ba shi ne don su kawo shi kasu daga nan ne fa munafunci ya fara to dama waye yake dole sai ka addini ba wanda yake dole sai ka yi ba wanda yake dole sai mutum ya yi wannan shi ne dalilin da daga nan munafunci ya fara shi yasa Allah sai yake mahum minku ba sa cikin ku wala minhu kuma ba sa tare da su ta yadda su ba su yadda ba su tsaya ƙyansu musulunci sannan su ba su yadda ba su tsaya su yahudancin sun rabawa tsara wa ya halifu na alalkazibi suna rantsuwa da Allah a kan karya wahum ya alamu na Allah ke kuma suna sane suke yin rantsuwa da Allah a kan karya a ƙarƙashin tafsirin da muka anan na yamma la la yu'akhirukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum na faɗi matsaloli guda shida wanda ƙarya haɗa da rantsuwa yake haifarwa da mutum idan yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu da kuma mutuncin mu. A nan gurin a farkon karatu mun faɗa. Farko farko. Lokacin da muka yi magana kan imani da ƙaddara, mun ce ƙaddara tana da rukuni guda hudu. Mun faɗa ko mun faɗa ba. waye cikin ku zai ita shi ya faɗa mana rukunnan kaddara guda hudu cewa fa muka duk wacce ta amsa kuɗi za mu dinga bawa ba a banza ba ne eh in ta daga ta tashi ba kuma duba na ke ba a haddace za ki karanto mana kuma mun faɗe su mun alga ta malam mun faɗa ko mun faɗa to muna ji wato ki tami mun ce kaddara tana da rukuni guda hudu eh a me na farko ah, yawa ɗaya. alkitabatu almashi'atu eh, Alkalku wat ta yi kokari kaga da ba don masallaci wanda zai sai ko mata kabara da sai mu a kama mata ko to tsari mun ci za mu dinga ba da kuɗi ga duk wanda haka nan za mu dinga mamaya sai a dama za mu yi tambaya ba faɗa muku rayu ne don mu gani na faɗi wasu ababe guda bakwai wanda suke da alaƙa da imani da ranar lahira Allah ya sa an riƙe eh an riƙe kuwa yanzu a tafiyar saboda ka za mu saka kudin a cikin emblem ne za mu dinga zuwa da su ma'aji a nan gudun. idan mun yi tambaya duk wacce ta amsa za mu ba ta a nan wajen na faɗa na ce ko da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke da alaƙa da baban annabi da su baban su ɗaya. Eh? Na faɗa ko faɗa ba. Mutum nawa ne? Eh? Mutum nawa? Mutum hudu. Eh, kin yi ƙoƙari mutum hudu. To, tun da ita ta kiyaye mutum hudu. Eh? kin kiyaye sunayen ko mutum biyu daga cikinsu dawa-dawa ɗaya amza biyu to tun da ta faɗi biyu wayannan suna ne wayanda suka musulunta ko to waye zai faɗa mana biyu wayanda ba su musulunta ba eh eh akwai wa abu lahab a kaman wata ce ta faɗa mata ko eh? to to da wannan da wannan sun biyo bashi gobe za a ba ku wani abu insha Allah in Allah kai mu gobe eh kun san ta ko to ku rubuta sunanta ta biyo bashi za a ba ta gobe insha Allah to da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafi mana kowa da bukatar ta alkhairi anan Allah ya biya masa abinda muke jin tsoro na shari Allah ka kare mu daga gare shi Allah maɗaukakin sarki ka tsare mu ka tsare mana imanin mu da mutuncin mu Allah maɗaukakin sarki muna roƙon ka ka shiri kai musu albarka kai riko da hannunsu ka ɗora su akan daidai Allah ka sa su zama rahama gare mu